الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عند إمام إمام الطحاوي كسوى ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه wala ya abdu bawa baya fita minal imani daga imani illa bi juhudi ma da fihi sai dai da musanta abun da ya shigar da shi a cikin musulunci mana ba zai fita daga imani ba sai don ya warware la ilaha illallah karman la ilaha illallah ita ne ta shigar da shi a addinin musulunci idan ya warware ta ko yi wani aikin da yake hukunta warware haɗan wannan kalman ko ƙudurta ta to nan ne zai fita ainihin daga musulunci a nan imamu hawi yana kore maganan a ce mutum saboda wani saɓon Allah da ya yi na wani zunubi ko barin wajibi ko aikata haramun yana kore ya zama cewa zai fidda mutum daga musulunci kamar yadda khawarij da Mutabila su suke kudurtawa shi yasa anan yake cewa ba abun da ke fidda mutum daga musulunci ko daga imani sai in yayi inkarin abun da ya shigar da shi musulunci ne shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan imamu zahawi ya takaita kan wannan saboda raddi wa da al-mu'tazila amma in ba haka ba akwai ayyukan da yawa da mutum zai yi yana cewa la ilaha illallah sannan kuma ya zama ya fita daga musulunci sai dai aikin lalle zai nuna cewa ko da a baki ko a zuciyarsa bai warware la ilaha illallah ba aikin yana nuna warware ma'anar la ilaha illallah din da manufarka misali mutum musulmi yana faɗan la ilaha illallah a zuciyarsa ya yi da ba abun bautawa da gaskiya sai Allah amma sai je wa gunki sujjada ko yi wa kabari sujjada idan yi haka ya fita daga addinin musulunci ko da ku akwai la ilaha illallah a bakinsa da zuciyarsa domin wannan aikin da yin babu mai yin sai wanda bayi da la ilaha illallah domin ma'anar la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illa Allah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala to kai kuma gashi ka je kana bautawa wani abu daban ba Allah ba kuma sujjada ba ta karban wani tawili in je kai wa wani abu sujjada ka kafa ka ba wani tawili da za ka yi ka ai ba bautarsa kake nufi ba ba za a yadda da wannan ba to shi yasa anan Ashaq Abdul Aziz bin Bas yayi ta'aliki nan ba ta ɗaya yace hazal hasru fihi nazar wannan takaitawa cewa ba za ka fita daga musulunci ba sai ka yi inkari ka yi musun abun da ya shigar da kai cikin musuluncin yace fihi nazar akwai abin tunani a cikinsa saboda me ba wannan abu shi kaɗai ne yake sa mutum ya yi ridda ba sai ce fa innal kafira yadkhulu fil islami bi shahadatai. domin kafuri yana shiga cikin musulunci da kalmar shahada guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga shaidu guda biyu kenan na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah na shaida muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace wannan shi yake shigar da shi musulunci idza kana la yantiqu bihima in da baya firici da wannan la ilaha illallah da kuma muhammadu rasulullah to yanzu abin da ake bukata ya zo ya faɗa sai mu tabbatar da cewa ya zama mumini ya shiga musulunci fa in kana yantiqu bihima idan kuma dama yana faɗan su wasu ayyukansa ne suka nuna cewa shi ba musulmi bane to dakhala fil islami bit tawbati mimma awjaba kufrahu sai ya shiga musulunci da tuba daga abun da ya wajabta kafurcin nasa yana cewa la ilaha illallah ya yadda la ilaha illallah amma kuma yana ainihin daga hannu ya roƙi wani ya biya masa bukatansa ko yana bautan kabari yana sujjira da sauransu to yanzu ya tuba zuwa ga wannan aiki din la ilaha illallah dama tana nan a bakinsa kuma tana nan a zuciyarsa idan ya tuba shi shikenan ya dawo musulunci amma kaga kafuri wanda dama can bai yadda la ilaha illallah ba to shi kuma dole sai ya kalmar shahada nan ne ya shiga musulunci sai ce wa qad yakhruju min al-islam bi ghairi al-juhud li asbabin kathiratin bayyanaha ahlul ilmi fi bab hukm al-murtaddi yace wa qad yakhruju bawa yakan fita min al-islam daga musulunci bi ghairi al-juhud ba tare da yayi musu na la ilaha illallah ba ya yadda la ila illallah ba bauta da gaskiya sai Allah amma kuma yakan yi wasu ayyuka wanda za su fidda shi daga musulunci yace bi asbabin kasira da sabbuba masu yawa bayyana ha ahlul ilmi wanda malamai sun bayyana su fi babi hukumin murtaddi a babin hukuncin wanda ya ridda wannan akwai babu babubuka cikin littattafan mu na fiqhu wanda aka yi babin hukuncin mai ridda ko babun ridda babin da yake bayani akan abubuwan da suke sa ridda sai aka faɗi wasu abubuwa wanda kuma ba musa la ilaha illallahu ba ne saboda haka shine ma da yace min zalika danuhu fil islam yana daga cikin wannan sukansa fil islami a cikin musulunci mutum ya dinga sukan musulunci eh, ka biya masa bukatan sai na ba a ji yace min zalika da'anuhu fil islam yana daga cikin wannan sukansa fil islami a cikin musulunci ma'ana idan mutum ya soki musulunci ya aibanta addinin musulunci ko yana faɗan la ilaha illallah ya yi fita daga addinin musulunci don musulunci gaba ɗayansa ba abun soka a cikinsa idan wani abu ne baka gane ba ka je ka tambaya fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ka je ka tambayi wanda suka sani sai su maka bayani in ka shiga rudu da da da rikici a cikin kokoyanka dangane da wani abu na addini amma addinin musulunci ba abun aibantawa a ciki sai dai in baka gane ba idan mutum ya aibanta addinin musulunci ya soki addinin musulunci to yayi ridda ya fita daga addinin musulunci gaba daya sannan yace aufin nabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aibanta annabi alaihi salatu wasallam ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wannan yayi rijiya bar addinin musulunci ko da yana faɗan la ilaha illallah inda ya aibanta annabi alaihi salatu wassalam shi yasa ma wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam imam mali yake ko ya tuba ba za a karbi tubansa ba sai dai tubansa ta amfane shi a lahira amma a duniya hukuncin sa hukuncin kisa ne sai dai in kafuri ne dama ba musulmi ba sai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ce yanzu yayi imani da shi to shi kenan da ya shigo musulunci sai a kare shi ba za a kashe shi ba shigowa da ya na musulunci ya goge ainihin wancan laifin da ya a baya amma musulmi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya aibanta shi ko ya ce ya tuba sai an kai shi lahira sai dai tuban ta amfane shi a can lahira domin alaman wannan munafuki ne munafuki kuma ba a gane tubansa don a baki zai nuna maka mutumin kirki ne amma a zuciyarsa kuma mutumin banza ne shi yasa aka ce ko ya tuba ba za a karbi tubansa ba saboda haka zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta shi ridda ne kuma riddan da hukuncin sa hukuncin kisa ne ko da mutum ya tuba sannan yace awistihza'uhu billahi ko ko mutum ya yi wa Allah izgilanci ya zagi Allah ya aibanta Allah ya yi wa Allah ba'a idan ya yi haka to shi ma hukuncinsa ya yi ridda wa rasulihi ko yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam izgilanci au bi kitabihi ko kuma ya yi wa ƙura'ani izgilanci idan mutum wa alƙura'ani izgilanci shi ma ya yi rijabar addinin musulunci kamar ya aibanta alkur'ani ko wata sura ko wata aya a cikin alkur'ani ko ya ce wannan kisan ba haka ba ne ba kamar ila alkur'ani ya faɗa ba ko ya musanta wata aya cikin alkur'ani ko kuma ya walakanta alkur'ani kamar ya taka alkur'ani da kafansa ko ya jefar da alkur'ani a cikin bola ko ya ko ya kaki ya tofa wa alkur'ani don haka ya bar addinin musulunci ya yi ridda kuma wannan izgilanci ne wa alkur'ani kamar yadda malamai suka yi bayani aw bi shay'in min shar'ihi subhanahu ko yayi izgilanci da wani abu na shari'a na musulunci ko shari'ar Allah subhanahu wanda tsarkiya ya tabbatar masa ubangiji ta'ala ya shar'anta abu kamar sallah misali mutum sai dinga izgilanci da sallah ya ɗauki sallah kamar wani wauta ne ake yi ko zakka ko aikin haji kamar yawon banza ake zuwa kawai ana kashe kuɗi idan mutum ya haka ya fita daga addinin musulunci ko da yana faɗan la ilaha illallahu a bakinsa sai ma da yace li qawlihi subhanahu saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum qul ka gaya musu ya rasulullah abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tattazi'un a kuntum tattazi'un kuna izgilanci ne billahi da Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzonsa kuke yi wa izgilanci la ta'taziru kada ma ku kawo wani uzuri kad kafartum ba'da imanikum kun kafurce bayan imanin in mu wa Allah izgilanci ko manzon Allah ko ayoyin Allah shikenan sawa'un ayoyi na shari'a ko kuma ayoyin alkur'ani idan yayi izgilanci wa Allah subhanahu ta'ala ko wa manzon Allah ko ayoyin Allah ya fita daga addinin musulunci gaba daya kuma ba wani uzurin da zai kawo ya ce a'a shi da wasa yake ko wani abu domin sauƙin saukan wannan ayar wasu wasu wani ne daga cikin musulmi an je wani yaƙi an je wani yaƙi shikenan sai ya faɗi wata magana yace shi bai ga mutane matsorata masu kuɗayi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'a sa ba sai wani a cikin musulmi yace wallahi kai munafiki ne sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ayan ta sauka qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastabi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace ya za ka faɗi haka sai ce ai shi da wafe ke yi wai ba da gaske ke ba da wasa ne to shi ne ubangiji ta ala yace kuna yi wa manzon Allah izgilanci kuna yi wa Allah izgilanci da ayoyin Allah to la ta'taziru kar ma ku kawo wani uzuri cewa wai da wasa kuke kad kafartum ba da imanikum kun kafurce bayan imanin saboda haka kalmar da babu maganan wasa ko da wasa mutum ya faɗa ya fita daga musulunci domin ba a wasa da addinin Allah domin gashi anan ya ce da wasa ne amma wani ta ce kar ma aka kawo wani uzuri cewa da wasa kake ka riga ka kafurta kawai saboda haka in dai mutum da zaɓinsa ne ya yi wani abu na kafurci ko na ridda ko na shirka to ya sani ya kafurta kawai ko da gaske yake ko da wasa yake yi saboda wannan ayan la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum sai dai in tilasta mutum aka yi aka ce dole sai ya faɗa in ba ka ba za a yanka shi wanda yana da uzuri illa man ukuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman To wanda aka tilasta masa zuciyarsa tana nitse da imani wannan ubangiji ta'ala ba zai kama shi akan mun da ya zama dole ba amma da zaɓinsa da sonsa ya faɗi kalman kafurci ko wani abu na kafurci wanda zai sa ridda to ko da wasa ne wannan abun ya kafurta domin ba a wasa da addinin Allah ba a wasa da al'amarin Allah ko al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shari'ar Allah sai ce wa min zalika ibadatuhu lil asnam yana daga cikin wanda yake sa a yi ridda bautawa bawa ya bautawa gumaka mutum je gunki sujjada awil ausan ko kuma dai gumaka in an ce al asnam da al awsan kusan ma'anan su ɗaya ne duka gunki ake nufi amma al asnam jam'u sanam in an ce sanam shine gunkin da aka sassaka shi aka sassaka shi da aka yi shi da itace ko aka gina shi da wani tabo Wani shi ne ake cewa sanam asalin gunki wanda kowa ya sani amma an ce alwatan kuma ya ɗau ma'anan wannan gunki wanda aka sani da wanda ake sassakawa ko ake ginawa da kuma duk wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba ko ba sassaka shi aka ba ko ba gina shi akai ba ko mutum ne ake bautawa sunansa wasan shi yasa manzala ta sama yace Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki yu'bad da ake bauta sai ce wasnan bai ce mai sanaman ba wasnan shine mufran na awsan so da aka kowaye aka bautawa ma ubida min dunillahi fa huwa rabin duk abin da aka bauta ba Allah ba wanda ya yarda da wannan bautan sunansa alwasan shi zama gunki kenan ya zama abin bauta ko da ba sassakan aka yi ba to idan mutum ya je ya bautawa gunki wanda aka sassaka ko ya bauta wa gunki na wani abu daban ko ma menene wannan abun ko da mutum ne ko kabari ko wani abu to shi ma ya yi ridda kamar masu zuwa suna shafa kabari masu zuwa suna wa kabari sujjada masu yi wa kabari sallah masu yi wa kabari tsawafi akwai su a ko'ina akwai su a najeriya akwai su a yola saboda haka masu yin wannan su sani ridda suke yi babu kuma wani uzurin da za ka kawo a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta ce cewa ba ridda ba ne don ibada ne babu wanda ake yi wa ita sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ba za ka sa gunki a gaba ka masa sallah ba ba za ka yi tsawafin abun nan ba za ka sa kabari a gaba ka masa sallah ba ka yi tsawafin kabari ka yi wa kabari sujjada ka zo ka ce wai ba kabarin kake bota ba Allah kake bota wannan ubangiji ta Allah ya karyata ka ba a saboda wannan ibadan ba wanda ake wa ita sai ubangiji subhanahu wa ta'ala au da'awatuhu al-amwat ko kuma mu ya je roƙi matattu mutum ya mutu saboda babban malami ne ko babban shehi ne ko babban wali ne sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ka ce abin nan ka roƙe shi ka ce biya maka buƙatanka. domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada a wata riwayan addu'a wa afdalul ibada addu'a ita ce mafificiyar ibada don a addu'a ne mutum yake mai da al'amarinsa zuwa ga Allah gaba ɗaya wataƙila kana sallah kana tunanin kasuwancin ka ko ofis ɗinka ko ni rikici naka idan kana yin karatun qur'ani tunanin ka yana tafiya wani waje amma in addu'a kake saboda neman biyan bukata duk ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wataala ka gama kaskantar da kanka gaba ɗaya saboda ka addu'a sai ta zama ibada daga cikin afdalul ibadat to duk wanda ya je wa wani ita ba Allah subhanahu wataala ba ya warware ma'anar la ilaha illallah don la ilaha ma'anansa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kai kuma gashi kana bautawa wani abu daban ba Allah ba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ta Allah yace ku roke ni zan amsa muku addu'a ta sane shine mai amsa addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li ba sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi suka ce ya rasulullah a qaribun rabbuna nunajihi an ba'idun nunajihi ubangijinmu a kusa yake mu gana da shi yana jin duk abin da muke faɗa mu yi sirri da shi ko kuma a nesa yake mu kwala masa kira ubangiji ala sai saukar da wannan ayan wa idza salaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka dangane da al'amari na fa inni qaribun ka ce musu ina kusa da su da ilimi na da jina da gani na duk abin da suke ina ganin su kuma ina jin me suke faɗa saboda haka idan suka roƙe ni zan amsa musu ni ne mai amsa addu'a amma su amsa da'awata da na kira su su bauta min ni kaɗai kada su mini shirka in ji ubangiji subhanahu wataala so da haka babu wanda ake roƙa sai Allah subhanahu wataala kawai sannan sai ce walistighathatu bihim da kuma neman taimakon matattu mutum ya mutu ka nemi taimakon sai ya yi maka wani bala'i shi ma wannan ridda ne nassi ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istaghatha bi ghairi Allah faqad ashrak duk wanda ya nemi taimako na wani ya yaye masa wani bala'i ba Allah ba to wannan yayi wa Allah shirka saboda haka ba istighatha sai da Allah subhanahu wataala rashin lafiya ya same ka ka ɗaga hannu ka ce wani ya yi maka ko ta masiba ta same ka ko ni abun bakin ciki ka ɗaga hannu ka roƙi wani ka ce wai ya yi maka wannan bai isa ba wannan aikin Allah ne subhanahu wataala ko kana da wata bukata neman arziki ko neman wani abu ko shugabanci ka ɗaga hannu ka roƙi wani waliyi ko wani annabi ko wane ne shi idan kai ka kai wa Allah shirka domin ubangiji ta'ala shine fa ake isti'ana da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa abdullahi bin abbas a nasihan da ya masa ya koya masa aqida yace masa ya gulamu ihfazillah ya faska ya gulamu ihfazillah tajidhu tujahaka wa idza ta'alta fas'alillah wa idza ta'anta fasta'in billah ya kai wannan yaron ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka ka kiyaye dokokin Allah zai taimake ka wa iza sa'alta fa in za ka yi addu'a ka roki Allah kar ka roki kowa sannan wa iza sta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako na wata bukata to ka daga hannu ka roki Allah kar ka nemi taimakon wani ka daga hannu ka roki shi ka ce biya maka ka yi addu'a ka ce biya maka ka wannan ridda ne idan mutum ya ce maka to ai ana yin haka ne saboda matsayin wannan mutumin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wai suna misali da duniya wai idan za ka je ka ga gwamna ai kaga sai ka bi ta hannun mukarrabansa sai a je a gaya masa ne yana son ganinsa in za a ga shugaban ƙasa haka sai ka bi protocol wannan daga nan daga nan har a tafi har ka je ka gan shi sai suka ce to Allah subhanahu wata'ala shine kawai kai tsaye za a je a gan shi a gana da shi ba za a bi ta hannun wadiyansa ba sai suka yi kiyasin Allah da wasu miskinin mutane saboda ba su san Allah ba su subhanahu wa ta'ala shi gwamnan garinku ko shugaban ƙasanku in ba ka tare da shi baya ganinka bai san damuwarka ba bai zai iya jin me kake faɗa ba ko ka yi amfani da waya ba lalle ya saurare ka ba ko ya saurare ka bai zai kalle ka ya ga yanayin buƙatar ka ya take ba a wani hali kake ciki ba zai iya gane halin da kake ciki ba sai ka je ka same shi kana gaban ka idan sai fahimci cewa ah, kai mutum ne mai daraja ko kai mutum ne abun tausayi ko kai kaza kafin ya iya gane to wani mataki zai dauka a wajen bukatar ka amma na wa ta'ala babu wani abun da yake kuya masa sama da kasa inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama sama da kasa babu da yake kuya Allah duk inda kake ubangiji ta'ala yana ganin ka a ko ina ko a ƙarƙashin ƙasa kake ko a ƙarƙashin ruwa yana ganin ka kuma da mutane za su haɗu duk duniyan nan kowa ya dinga roƙon Allah su bani subhanahu ta'ala su yi amfani da yarurruka daban-daban kowa yana roƙo kalmomi su shiga cikin kalmomi ubangiji ta'ala ya san abin da kowa yake faɗa yana fahimtar da kuma ya san buƙatarsa amma sarkin garin ku sai dai ɗaya bayan ɗaya in yana magana da wannan ba zai iya fahimtar wannan ba saboda haka wannan yayi in ya gama wannan a zo a gana da shi fahimta ta hakika ma sai an haɗu da shi za a iya fahimtar juna amma ubangiji ta'ala ba haka bane to ubangiji subhanahu wata'ala ai ya wuce nan kaga kenan rashin sanin darajan Allah ne kai sa da halitta da wasu miskinai wanda su ba su san halin da kake ciki ba sai ka gaya musu ko sai ka je ka same su so da haka ubangiji subhanahu wata'ala yace yana kusa da bayansa da jinsa da ganinsa da iliminsa duk abun da kake bukata ka faɗa yana kallon ka ya san halin da kake ciki kuma yana jin me kake faɗa amma sauran mutane ba haka bane to saboda haka misalta Allah subhanahu wata'ala da halittansa wannan rashin sanin Allah ne kwatanta al'amura na addini da al'amura na duniya wannan rashin fahimtar addini ne da son zuciya al'amarin addini daban al'amuran duniya daban ubangiji subhanahu wata'ala daban abun halittansa kuma daban su ne bayinsa abun da Allah ta'ala ya halitta daban abun da wani kuma zai san'anta daban ba za ka kwatanta abun da ubangiji ta'ala ya halitta ya busa masa rai ka kwatanta wani abu wanda wani ya san'anta ya yi shi wani walakantaccen abu ka ce wannan abun ya fi na Allah subhanahu wa ta'ala daraja saboda haka ala ayi halin ubangiji ta'ala ba a sa da da halittansa sannan idan ka faɗi haka ka ce kana roƙonsa ne domin matsayinsa a wajen Allah sawa'un ya kasance annabi ne ko mala'ika ko wani malami ko wani wali kace ai ya fi kusa da Allah shi yasa kake bauta masa kake roƙonsa shi kuma sai ya kai maka buƙatarka izuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan kace haka ne sai mu ce to wannan ibadar taka ba ta da bambanci da ibadan kafuran makka da mushrikansu domin su ma suna bautan gumaka aka ce dan me yasa ga Allah subhanahu wa ta'ala malicin kowa da komai kuka bar bautansa kuke bauta gumakan nan sai suka ce ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa muna muna bauta musu ne saboda su kusanto da mu zuwa ga Allah kaga wannan shine uzurin wa mushrikan maka wannan ya zama dalili suna nan a mushrikan su kai ma idan ka ce wannan waliyin Allah ne ko yana da wani matsaya wajen Allah kana masa addu'a kana bauta masa domin ya kai ka ya kusantar da kai zuwa ga Allah sai mu ce baka da bambanci da mushurkan maka da kafirin maka wanda suka bauta gumaka suka ce me su ma suna neman gumakan su kusanto da su zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan jahilci ne rashin fahimtan addini ne daukan addini ne da ka to da aka mala ne yace addu'a ka roki wani mace ce ya riga ya mutu Allah ne san halin da yake ciki ka ce wai shi zai biya maka bukatanka ko ya yi maka wani bala'inka wannan ridda ne kuma da nasi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa talabuhu minhu almadada da kuma mutum ya dinga neman wa talabuhu minhum almadada da mutum ya dinga neman dadi a wajen su wa'annan matattun wala auna da neman taimako wani hawi zalik su daɗa maka arziki ko su dada maka lafiya ko su nema maka ko su taimaka maka akan wani al'amarin ka idan ka yaka kai ridda kuma ko da mala'ika ne ko annabi ne ko wane ne kai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ka daga hannu ka roƙe shi ka ce biya maka wata bukata kai ridda domin shi ne yace in ka ɗaga hannu ka roƙe shi kai ridda din yace addu'a ibada ne ibada ba wanda ake yi wa ita sai Allah subhanahu wa ta'ala amma wanda abubuwan ba a fahimce su ba yanzu idan ka je wuraren da ake maulidi zaka ji ana yin haka mun ji da kunnen mu za a koya wa yara wayannan abuwa na shirka ana cewa almadada almadada ya rasulallah ash-shafa'ata ash-shafa'ata ya rasulallah al-auna al-auna ya rasulallah. wai suna roƙon manzo Allah ya dada musu ya musu dadi na arziki da na daraja da na lafiya da sauransu sannan al'auna al'auna ya rasulullah ma'anarsa ya manzon Allah ka taimake mu ka taimake mu ash-shafa'ata shafa'ata ya manzon Allah ka cece mu ceto yana wajen wa na Allah qul lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba ɗayansa na Allah ne sai dai ka roki Allah ka ce ya Allah ka sa manzon ka cece ni sai ubangiji ta'ala in an je lahiran in ya amsa addu'an sai ya ba wa manzon ka shi kuma sai ya cece ka saboda manzon ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi ba mai iya ceto sai da izinin Allah ko annabi ba zai cece ka sai da izinin Allah subhanahu wataala saboda haka ceto a wurin Allah ne subhanahu wataala to amma a zuwa ce kana roƙonsa abubuwan da ba ne yin su sai Allah subhanahu wataala idan kai haka kai shirka saboda haka wannan ridda ne kuma ana nan ana yin sa ana koyawa ƴaƴan musulmi suna karanta shi a maulidi mu muna ji da kunnen mu a garuruwa daban-daban wani abi zali da makamacin wannan sai ce li anna hadha yunaqidu qawla la ilaha illa Allah saboda wannan yana warware faɗan la ilaha illallah dukkan wannan abubuwa domin la ilaha illallah ma'anarsa ba abun bauta da gaskiya sai Allah sai kuma ka zo kana bauta wani ba Allah ba subhanahu wataala li'anna tadullu ala anna al-ibadata haqqun lillahi wahdahu domin la ilaha illallah tana nuna ibada haƙƙi ne na Allah shi kadai ba wanda yake tarayya da shi a cikin wannan haƙƙi ne wa minha yana daga ciki addu'a ma'ana ibadan da la ilaha illallah ta kunsa addu'a wani istighatha da neman taimako wa ruku'i da ruku'i was sujud da sujud da sujjada wa zabhu da yanka ba a yanka sai don Allah qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallanka don Allah da yankanka don Allah kake ibada ne da kake wa Allah da ita subhanahu wataala da duk ayyukanka da za ka yi a cikin rayuwanka har zuwa mutuwanka kana yi wa Allah ne subhanahu wa ta'ala ibada to amma idan ka yanka saboda gunki ko don wani abu shi ma ka yi ridda wannan nazaru haka nan bakance shine ka ɗauka Allah alƙawarin za ka yi sallah nafila kaza ko azumi kaza wannan Allah ake wa in ka ɗauka wa wani shegi ko wani wali ko wani abu daban alƙawarin za ka yi masa wata nau'i na ibada to ka mai da shi shine abun bautanka wana bi zali da makamancin wannan ma da yace faman sarafa ha shay'an li ghairi duk wanda ya juya wani abu na daga irin wannan ibadan ga wani Allah subhanahu wataala min al-asnani na daga gumaka wa'inda aka sassaka ko aka gina wal autani da kuma abubuwan bauta ko da ma masu rai ne wal mala'ikati da mala'iku wal jinni da aljani wa ashabil quburi da ma wanda suke cikin kaburbura wa ghairihim da wasu su min al makhluqina na daga abubuwan halitta faqad ashraka billahi wannan yayi wa Allah shirka wa lam yuhaqqiq qawla la ilaha illallah kuma bai tabbatar da faɗin la ilaha illallah ba don ya warware ta aikin sa ya warware sai ce wa hadhihi masail kulluha tukhriju min al-islam bi ijma'i ahli al-ilm wayannan matsalolin da malam ya faɗa yace dukkanin su suna fidda mutum daga musulunci duk ayyukan da muka faɗa an yi su ridda ne malam yace dukkanin in an yi sun fidda mutum daga musulunci kuma bi ijimai ahli al-ilm da ijma'in malamai gaba ɗaya. ba malamin da ya saba cewa yin wa'annan abubuwa wa kaburbura ko wani abu daban shirka ne duka ridda ne inda ba Allah subhanahu wataala aka yi wa wa'annan nau'o'i na ibada ba in ka ga mutum ya saba to ba malami ba ne kawai dai ya naɗa kansa ne ko mutane sun naɗa shi a matsayinsa na malami amma malamai kan ba su saba ba domin malamai sune wanda suke da fahimta ta gaskiya tare da dalili sun san wannan abu shiriya ne wannan abu haka hukuncin sa yake a wurin Allah kuma da dalili da alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune malamai kamar yadda ibn abdul bar yake fada yake cewa ajma al ulama ala anna al muqallid laysa ma'dudan min ahli al ilmi wa anna al ilma ma'rifatu al haqq bi dalilihi dukkan malamai sun yi ijma'i cewa muqallidi ba a ce masa malami muqallidi abu kaza hukuncinsa kaza abu kaza kaza ne amma kace kawo aya ko hadisi babu ba dalili a kai to wannan ba a ce masa malami ba a lissafa daga cikin malamai sannan sun yi ijma'i cewa al-ilmu ma'rifatul haqq bi dalili ilimi shine sanin gaskiya tare da dalilinta ka san gaskiya kuma da dalilinta wannan shine ake cewa ilimi kamar da ibn qayyim yake cewa al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka watta qalidu yastawiyani ilimi shine sanin shari'a tare da dalili wannan ba zai daidai da taqalidi ba idan mutum ya ce maka abu kaza hukuncinsa kaza ya kawo maka dalili aya ko alkur'ani wanda ta dace kuma da wannan hukuncin to wannan shine ilimi amma wanda zai ce maka ai abu kaza kaza ne me dalili ai malam wane kawai ya ce to wannan takalifi yake ba malami bane me kwaikwayon malamai ne ko kuma wanda zai zo ya ce maka abu kaza hukuncin kaza ne ina aya ina hadisi babu sai dai ta buga maka misali na duniya wannan ba ilimi bane kwata-kwata ba a zafa'i daga cikin malamai saboda haka ilimi dole sai ya tafi da dalili domin ba a bauta wa Allah da ka ba dama ka ce wannan abu ibada ne sai in kana da dalili a kansa idan baka da dalili ba zai zama ibada ba idan barna kake koyarwa sunanka mai koyar da barna amma ba malami ba domin ilimi shine sanin gaskiya tare da dalili sanin barna da koyar da barna wannan ba malunta bane sunansa shedanci da barna da gusar da mutane akan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu akansa amma ilimi shine qala Allah qala rasulullah al-ilmu qala Allah qala rasuluhu wa ma siwa zaka fa waswasu shayatin haka imam shafi yace ilimi shine Allah yace manzon Allah yace duk abun da ba aka ba wannan hayaniya ne ta shaytan kawai waswasin shaytan ne kullul ulumi siwa al-qur'anu siwa al-qur'ani mashghalatun illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din saboda haka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai a fito da hukunci a ciki amma ka fito da hukuncin ba aya ba hadisi ka fito da aqidar ba aya ba hadisi ka ce aka je ka laluba ka ita zagayowa ka nemo dalili wannan ba ilimi bane wannan barna ne domin idan ka je zaka dunkuso ta aya ne wanda ba ta magana akan wannan aqidar naka ko wannan hukuncin da gaba ka dankara ta ka ta, dole sai ta bada wannan ma'anan kuma ba za ta bayar ba masu ilimi sun san bara ta bar ba to da haka alqur'ani da hadisi shine zai baka hukunci shi zai baka ka sai abun ya zame maka aqida amma in ka kafa aqidar ka ce zaka je ka nemo to wannan ba addini kake son ka yi garanti irin na manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba da haka yace malamai duk sun yi ijma'i cewa wa'annan abubuwan suna sa ridda wa hiya laysa min masail juhud kuma wannan ba matsala ne na musu la ilaha illallah ba don me yin su in kace ka yadda da la ilaha illallah zai ce maka ya yadda da shi ya yadda da cewa ba mu bauta da gaskiya sai Allah amma zai daga hannu ya roki wani ko wa kabari sujada ko makamancin wannan wa adillatuha ma'lumatun min alkitabi wa sunna yace dalilan wa'annan matsalolin sanannu ne a cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hunaka masailu ukhra kathira akwai matsaloli daban-ban da wa'annan masu yawa yakfuru bi hal muslim wanda musulmi yake kafurta da sababin su wa hiya la tusamma juhudan kuma ba a ce musu inkarin la ilaha illallah yana la ilaha illallah kuma yana yin su kuma ba a cikin musulmi wa qad zakara har ulama fi babi hukm al murtad mala yace malamai sun sun ambace su a babin hukuncin wanda ya ridda idan kana karanta littattafai malamai magabata zaka gani a in shita mala yace ka koma ka je ka karanta su idan kana so wa billahi tawfiq dacewa na ubangiji ne subhanahu ta'ala ubangiji ta'ala ya zatar da mu ya nuna mana hanyar gaskiya sannan Imam tahawi yace wal imanu huwa al iqrar bil lisan wa tasdiq bil janan abinda ake cewa imani inji Imam tahawi yace shine al iqrar bil lisan firiti da harce shine abu na farko ka faɗi la ilaha illallah da bakinka sai dai idan mutum bebe ne baya iya magana ko kurma wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai zai tsora masa sai ya faɗa da bakinsa ba in ya kudurta a zuciyarsa ya aikata ya wadatar amma in mutum zai iya faɗa da baki yana magana to imaninsa ba tabbata sai ya faɗe shi da baki domin um, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam wa hisabuhum ala Allah an umarce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah idan suka faɗi la ilaha illallah sun kiyaye jinanansu da dukiyoyinsu sai dai a haƙƙin musulunci sai da haka la ilaha illallah sai an faɗe ta da me da baki sai an faɗe ta da baki inna ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ka faɗa da baki saboda haka abu na farko al-iqraru bil lisan ka faɗa da baki shine yake tabbatar da imaninka sannan wa tasdiqu bil janan da kuma gaskantawa a zuci shine aljanan alqalb ka gaskanta a zuciyarka cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah bayan ka faɗa a harshe sannan kuma ka faɗa a zuciyanka zuciyanka ta kudurta domin idan ka faɗa da baki zuciyanka ba ta kudurta ba to wannan imanin munafuki ne idan ka faɗa a zuciyanka bakinka bai faɗa ba wannan kuwa kafirai da yawa sun yi yaƙini cewa ba an bauta da gaskiya sai Allah amma sun ƙi me su faɗa da baki sun ƙi su aikata wannan kuwa bai sa sun zama me sun zama mumine ba to wannan abin da Imam Tahawi ya kawo kenan iya nan yace imani shine abun da ake faɗansa da harshe sannan a gaskanta da zuciya amma wannan ta'arifi takaitaccen ta'arifi ne domin akwai rukuni guda ɗaya shine ne shine al'amal bil jawari aiki da gabbai aiki da gabbai shi ma yana daga cikin me ma'anar imani na imani abubuwa guda uku ka faɗa da baki zuciyarka ta kudurta kuma su yi aiki tun da ka ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah to a ga kana bautan da gaske kana yin bautan to wannan ka zama musulmi kamili kenan to da sababin takaitawa da yi shine Ashaq Abdulaziz bin Baz yake masa ta'idi nan ba ta ɗaya ce hada tarifu fihi nazrun wa qusur wannan bayani na imani tarifin imanin nan bayaninsa fihi nazar akwai abin tunani a ciki wa qusurun kuma akwai takaitawa malam bai kammala bayanin gaba ɗayansu ba yace was sawabun alladhi alaihi ahlu sunna wal jama'a magana ta daidai wanda ahlu sunna wal jama'a suke akanta masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu koyi da sahabban manzon Allah da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sune al-jama'an abinda suke a kansa shine annal imana qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi da'ati wa yanqusu bil ma'siyah imani qawlun annal imani cewa imani ne. qaulun wani abu ne da ake faɗansa da baki da la ilaha illallah nan aji da baki ta fito wa amalun sannan kuma ake aikatawa da gabbai wa atiqadun da kuma kudurtawa a zuciya saboda haka sai ya haɗa abubuwa nawa abubuwa guda uku sannan yazidu bi ta'ati yana ƙaruwa da da'a wa yanqusu bil ma'siyah imanin kuma yana raguwa idan an yi saƙon Allah sabon Allah yana rage shi da'a tana ƙara shi wannan shine abin da ahlus sunna wal jama'a suke a kansa wannan imamu shafi ya to ijma'i ya kai duk malamai sun ijma'i al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi da'ati wa yanqusu bil ma'ash a faɗa da baki a kudurta da zuciya sannan a aikata da gabbai sannan kuma yana ƙaruwa in an ƙara da'a yana raguwa kuma idan an rage ainihin da'a ne sannan sai malam ce, al-adillatu ala zalika dalili akan wannan min alkitabi kitabi daga Alƙur'ani wa sunnati da sunna aktaru min an tuhsa sun fi ƙarfin a iyakance su suna da yawa ba su da iyaka sai ce wa qad zakara Shari'a ibnu abdul aziz yin sharhin wannan littafin na tsahawiya shine ibnu abdul aziz al-hanafi ya ambaci jumlatan minha wasu jumloli na dalilai masu nuna imani a baki da zuciya da aiki da gabbai kuma yana da daɗuwa yana raguwa sannan ya ce faraji ha ishita ka maimaita su idan ka ga dama ka je ka karanta ka gane in ka ga dama zan karanta mana wasu daga ciki yace wa ikhrajul amali min al iman fitar da aiki daga cikin imani huwa qaulul murji'a wannan murji'a ne suka ce imani in ka faɗa da baki ka kudurta ko baka yi sallah ba ko baka yi azumi ba ba abin da zai cutar da imaninka wannan murji'a ne suka faɗi wannan walaysa al-khilafu bainahum wa bain ahli sunnati fihi lafziyan sabanin da suka yi da ahli sunna ba sabani ne na lafazi ba a'a har da ma'ana saboda haka sun saba wa ahli sunna a ma'anan imani sun ce in ka faɗa da baki ka kudurta shikenan amma suna sunna ko dole sai kayi aiki bal huwa lafzin wa ma'anawiyun kuma lafazi ne sabani ne na lafazi kuma sabani ne na ma'ana gaba daya wannan kuma ashek bin bar yana wa ibn abil izz raddi ne domin a cikin sharhi dahawiya ya ce sabani na lafazi ne amma a ma'ana suna haduwa gaba daya to amma har a ma'anan ba su haɗu ba sannan yace wai tarattabu alai ahkamun kasira hukunce hukunce da yawa suna tabbata akan sabawa akan cewa imani magana ce kawai da za a faɗa da baki ko kudurtawa ba tare da an aikata ba in aka ce ba sai an yi aiki ba ba sallah ba sauransu to hukunce hukunce da yawa za su tabbata akan wannan matsala din yace ya alamu ta dabbara kalama ahli sunna wanda ya lura da maganan ahli sunna zai fahimci wannan wa kalaman murji'a da maganganun murji'a wallahu musta'an Allah shi ne abun taimako domin murji'a su suna ganin idan kai imani da baki ka kudurta da zuciya ko baka yi sallah ba baka yi azumi ba kai komai ba kai mumini ne mai cikakken imani su kuma ahlus sunna in baka yi aiki ba to imanin ka bai cika ba to ga wannan sabanin ba za a ce sabani na lafazi kawai ba a sabani ne na baki wanda har hukunce hukunce ma yana hawa yanzu musulmi idan ya yin sallah ba hukuncin sa hukuncin kisa ba sai a kashe shi amma a wajen murji'a ba babu kisa daidai yake da mai yin sallah babu bambanci a imanin su to wannan shine ma'anar imani al-imanu iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil janani wa amalun bil aqal aiki da zuci aiki da harshe abun nan faɗa a harshe kudurtawa a zuci da aiki da gabai wannan shine imani a wajen salaf sannan kuma shine imani a wajen khawarij da mu'tazila abubuwa guda uku nan dama rigima shine ayyuka za su shiga cikin imani ko ba za su shiga ba kawari su ma suka ce sun yadda ayyuka suna shiga cikin ma'anan imani haka nan mu'tazila haka nan ahli sunna gaba daya amma bambancin su shine su ahli sunna magabata salaf shi al'amal shartu kamali ne ayyukan nan shar'i ne na cikan imani ba shar'i ne na ingancin imani ba amma mu'tazila da kawari kuma ayyuka shar'i ne na ingancin imani ma'ana a wajen mutazila da khawari in an ce wannan abu wajibi ne in baka yi shi ba ka yi ridda kawai amma a wajen ahlus sunna kuma in aka ce wannan abu wajibi ne na aiki in baka yi shi ba to imanin ka ne ya ragu amma baka yi ridda ba sai dai in aikin ridda ka je kai ko ka yi inkarin wannan abun ka ce ba wajibi ba ne amma in ka yi da wajibi ne kawai mutum ya ƙi yin azumin wata ramadana masalan amma ya yi da wajibi ne bai yi ridda ba yana na a musulmi amma kuma me me tauyayyen imani amma a wajen kawari da mu'tazila kuma ya fita daga musulunci gaba daya kamar yadda muka yi bayani a can baya amma su murji'a su a wajen su ayyuka ba sa daga cikin sharuɗan imani ko ka aiki ko baka yi ba ko ka sallah ko ka in dai ka riga ka imani da Allah to shikenan ka zama mumini mai cikakken imani so da haka kenan iman ayyuka ba sa daga cikin shuruɗu kamalin ko shuruɗu siha mumini ne mai cikakken imani to nan abin da ya wajaba a sani shi ne. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imanatul adha an tariq imani yana da bangarori saba'in da wani abu mafi kolaluwan shine la ilaha illallah yace mafi karanta kuma shine ka ga wani abu da zai cutar da musulmi akan hanya ka cire wannan shi ma imani ne sai ce kunya yana daga cikin imani kaga anan ma manzala sa sama nuna ayyuka suna daga cikin imani da ya faɗi la ilaha illallah sai ya faɗi kunya sannan kuma zai faɗi gusar da kazanta to kaga ka ga wani abu zai cutar da wani a hanya ka cire wannan imani ne manzala ya ce bangare ne na imani to yanzu mutumin da ya ga wani abu yana cutar da wani akan hanya sai bai gusar da shi ba za a ce ya yi ridda ya bar addinin musulunci kaga bai ridda ba kenan aiki ba shar'i ne na ingancin imani ba shar'i ne na cikan imani sai mu ta tun da ba ka yin ayyukan alkhairi imanin ka ba cikakke bane amma imanin ka yana nan amma mu'tazila su kuma sai su korewa mutum imanin gaba daya sannan murji'a wajen su kuma ko kai aikin ko baka yi ba kai kana nan mumini mai cikakken imani sannan babban dalili abin da yake nuna ayyuka suna daga cikin imani ubangiji ta'ala ya ambaci sallah imani a lokacin da ake makka ana sallah ana kallon baitul maqdis ne ba kaba ba da aka dawo madina shekara ɗaya da watanni ana kallon baitul maqdis manzo Allah sallallahu yana son a juya masa alƙillarsa ta koma kaba ba baitul maqdis don baitul maqdis a alƙillar yahudawa ne sai aka saukar da aya qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli waje haka shakaran masjid al-haram wa haythuma fawalli fawallu wujuhakum shatra aka ce manzo Allah sallama mun ga kana ta daga idonka kana son a juya maka alƙiblanka za mu mai da kai alƙiblan da kake so ɗin. ka juyar da fiskanka ka kalli ɗakin kaba in za ka yi sallah a duk inda kuke ku kalli ɗakin kaba sai aka juya ana kallon ɗakin kaba to shi nan musulmi sai hankalin su ya tashi ba munafukai da ainihin yahudawa sun yi ta maganganu to wannan wani irin addini ne yau a kalli kudu gobe kuma a kalli arewa ko yau a kalli arewa gobe a kalli kudu to wanda suka mutu kuma ba su kalli kaban ba su kuma ya sallan su suke ya sallan su take wannan abun sai ya hankalin su ya tashi sai ce ah haka ne fa to yanzu wanda suka mutu kuma ya maganar sallan su sallolin mu da muka yi muna kallon baitul maqdis to kenan ya maganar ta ita kuma mun yakin banza kenan tun yanzu an ce a kalli kaba ubangiji ta'ala sai ce wa ma kana hu bi a imanakum sai saukar da wannan ubangiji ta'ala bai zai tozartar da imanakum sallan ku ba kaga anan imanakum imanin ku yana nufin me salatakum ila baitul maqdis Allah bai zai tozartar da sallan ku da kuka kalli baitul maqdis kuka yi ta kuka yi ta baya hana ku lada a'a ai itan ma da umarnin Allah kuka yi wannan din ma da umarnin Allah ne saboda haka Allah zai ba ku ladan sallar da kuka yi a baitul maqdis kamar da zai ba ku sallar da kuka yi kuka fuskanci ɗakin kaba to anan muhallu shayi shine ubangiji ta'ala ya ambaci sallah da imani to kaga sallah kuma ta daga cikin me ayyuka ta daga cikin ibada wannan shi yake nuna al'amal min al-iman ko al'amalu tadkhulu fi musamman iman sai shiga cikin abin da ake cewa imani ce to in dai haka ne munafukai ma gaba ɗayan su mumine ne domin munafukai suna cewa sun yi imani da harshen su ko idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun suna zuwa su ce sun yi imani da manzon Allah sallallahu kai har ma su yi sallah wai idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala la yakuna Allah illa qalila suna zuwa su yi sallah ma amma duk da haka suna nan a me a kafirai innal munafiqina fi darsil asfali minan nar ubangiji ta ce suna karkashin ƙasa na wuta to amma karramiya su ce wai in ka faɗa da baki ka imani to sai su ce dukkan munafukan nan ma gaba ɗaya mumine ne kaga ba wanda zai faɗi haka don ubangiji ta ya kafurta su sannan abul mansur al-maturidi shugaban abun nan aqida maturidiya shi kuma yace abun da ake cewa imani shine at-tasdiqu bil qalbi ka gaskanta abu a zuciyarka kawai in ka gaskanta a zuciyarka ko bakinka bai faɗa ba ko gabanka ba su aikata ba suka ce wai imani ne wannan wannan shi ma ya saba aqidan ahlus sunna haka nan Jihar bin Sufwan shugaban jami'a yace al imanu ma'rifatul qalbi in dai zuciyanka ta san cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah shikenan ka zama mumini sai ka ce to in haka ne fir'auna ma mumini ne domin fir'auna ya san Allah annabi Musa alaihi salam kamar da ubangiji ta ya bada hikaya ai da ya tattauna da fir'auna cewa ubangi ta cewa annabi Musa ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la azunuka ya fir'auna ya fir'auna masbura ka riga ka sani kana da yaƙini ba wanda ya saukar da wa'annan hujjoji ba wanda ya saukar da ayoyin nan a taura sai ubangiji mahaliccin sammai da ƙasai ya saukar da su a matsayin hujjoji fir'auna ya san wannan ya san Allah shi ya aiko annabi Musa amma ya yi musu ne kawai to in sani kawai shine imani fir'auna sai zama mumini ko mai cikakken imani kaga ba wanda zai faɗi haka sannan haka nan jama'ar fir'auna ba mumine bane amma sun yi imani a zuciyarsu sun kudurta sun sani suna da yaƙini addinin annabi Musa addinin gaskiya ne kamar da ubangiji ta ke cewa wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum wa zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul muslimin wa jahadu biha sun yi inkari da risalan annabi Musa alaihi salam sun yi inkarin ayoyin Allah sun ki su yi imani da Allah amma wastaiqanatha anfusuhum alhalin rayukansu sun yi yaƙini gaskiya ne abunda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi sun yaka ne don zalunci da girman kai wani ta yake ka duba kaifa kana aqibatul mufsidin yaya ƙarshen masu ɓarnan nan ya zama ba wani ta ya halakar da su ba fir'auna da jama'a ta gaba ɗaya halakar da su to kaga yin imani a zuciya ne kawai Allah zai halakar da fir'auna da jama'arsa da zai halakar ba saboda haka dole sai an yi me sai an faɗa da baki haka nan iblis shi ma in haka ne ya zama mumini shedan zai zama mumini domin shedan ya san Allah har yake cewa fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in na rantse da buwayanka ya Allah sai na batar da bayinka kaga ya san Allah subhanahu wataala to zaka ce shi shedan mumini ne kaga ba zai taba zama ainihin mumini ba haka nan idan aka ce sani a zuciya cewa wannan addinin gaskiya ne shine imani ko baka faɗa ba ka aikata ba to Abu Talib zai zama mumini mai cikakken imani baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin abin da yake cewa shine fasda bi amrika ma alayka ghadabatun wabshir wa za ka min ka uyuna wallahi lam yasilu ka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina wa ataita dinan bi annahu min قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو هزار مسبة لوجدتني سمحا mu bina. yace wallahi ba su isa su zo su cutar da ka ba yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi yace ka je ka bayyana addinin ka a ko ina ka faɗa ba za ka ɗauki kaskanci ba ba su isa su cutar da kai ba sai dai in na mutu an bunne ni yace ka zo da addinin da ya fi kowane irin addini yace ba don tsoron kar a zarge ni ba ko kar a zage ni a ce na bar addinin Abdul Muttalib nayi naka ba ni ma da sai yi wannan addinin naka kaga yana da tabbas yana da yaqini addinin manzo ta sama gaskiya ne amma da bai faɗi la ilaha illallah ba ya mutu ba musulmi ba har lokacin da ya zo rasuwa manzala sallama tun da ya san wannan maganar ba ta nuna imani ya laƙana masa kalmar shahada qul la ilaha ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha bika indallah ya baffana ka faɗi la ilaha illallah zan kare ka da wannan kalman a wajen Allah subhanahu wataala shikenan manya-manyan kafirai suna nan sai su ce masa a targabu a millati abdulmuttali su za ka kyaman addinin babanka abdulmuttali ka bi addinin ya manzo Allah ya sake ce masa ka ce la ilaha illallah in kare ka da wannan kalma a lahira sai su sake maimaitawa za ka yi kyaman addinin babanka ne addinin a karshe ce wa ala millati abdulmuttali yana kan addinin abdulmuttali ya rasu manzon Allah ya nemi zai nema masa gafara ma ubangiji subhanahu wataala ya hana yace kul kare kuskure nema masa gafara to kaga da imani ka yadda addini nan gaskiya ne shine zai sa ka zama mumini da ya zama mumini amma kaga ba haka bane saboda haka dole imani sai an hada abubuwan nan guda uku gaba daya to amma shi jihar bin safwan ibn abin iz yake cewa kafirci a wajensa kenan shine jahal bamban abun nan jahilci wanda bai san Allah ba shine kafiri amma in ka san Allah shikenan ka zama mumini shi kuma yana ikirarin cewa shi mumini ne sai ibn abul iz yake cewa wa huwa abun nan wala ada ajhalu bi rabbi min Shi ne wannan aqidan cewa in dai ka san Allah ka zama mumini ya nuna yana nufin jahilci ka jahilci Allah shine kafurci sai shi ba wanda ya jahilci Allah a duniya kamar Jahan bin Safwan me yasa faɗi wannan magana saboda Jahan bin Safwan shine yace Allah bai da siffofi gaba ɗaya kawai dai zaki ne kawai in an ce sami'un ba Allah ya sifanta da kansa wa huwa sami'ul basir ba mai ji mai gani sai ce a ba mai ji mai gani ba kawai wannan suna ne kawai sami'un ne bila sami sunansa as-sami'u amma baya ji sunansa al-basiru amma baya gani sunansa al-alimu amma bai da ilimi haka yayi gaba ɗaya cire wa Allah siffofinsa gaba ɗaya tabbatar da zaki kawai wanda babu siffofi yanzu akwai wanda ya jahilci Allah subhanahu wataala kamar wannan mutumin wanda kawai bai yadda da siffofin Allah ma gaba ɗaya ba ya haka ya san Allah to me darajan Allah kaga bai san darajan Allah ba sannan imani yana daɗuwa yana rubuwa bayan imani abu ne zaka faɗe shi a baki ka kudurta shi a zuciyanka ka aikata shi da gabanka yana daɗuwa yana rubuwa yana daɗuwa da da'a yana rubuwa kuma da me da sabon Allah sannan ko muminai ba daidai suke a imanin su ba wani ya fi wani imani domin murji'a su ne masu cewa imanin kowa da kowa daidai ne da imanin ka da imanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk ɗaya ne a wajen su kaga wannan kuskure ne mutum ya ce imaninsa da imanin abubakar ɗaya ne ko imaninsa da imani da imanin mala'ika jibrilu kaga wannan bai san mai imani ba saboda haka imani yana tsuwa yana raguwa kuma masu imani wani ya fi wani imani kai daga ganin wani kasan ya fi ka imani saboda haka in mutum ya fi ka da'a ya fi ka bautan Allah to ya fi ka imani kai kuma wanda ka fi da'a ka fi shi bautan Allah ka fi shi imani wanda ita ce ka'ida shi yasa sahabbai suka fi kowa imani daga cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun fi mu aiki sun zauna da manzala sun kare shi sun isar da addinin Allah sun yi jihadi da sauransu dalilai da suke nuna karuwar imani da datsuwansu suna da yawa a cikin alkurani daga ciki kamar yadda shi yake cewa ibn abil izz ya kawo daga ciki akwai innamal mu'minuna allazina idza zukira allah wajadat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana mu'minai sune wanda idan aka ambaci Allah zukatansu suke tsorita saboda ganin kurjinin Allah idan aka karanta musu ayoyin alkurani sai su ƙara musu imani kaga bangi ta da nuna imani yana karuwa ba kamar yadda murji'a suke cewa ko kuma kawai cewa al-imanu juz'un la yatajazza idza zahaba ba'dahu zahaba kulluhu tun ce wai imani wani abu ne wanda kwaya daya baya yayyankuwa in bangaren sa ya tafi gaba ɗayan sa ya tafi saboda haka baya karuwa baya me baya raguwa a wajen su to amma ubangiji ta gashi anan ya ce me zadatun imanin imani yana karuwa sannan yayyankuwa ma manzo Allah ya ce imani yana da rassa 70 da wani abu kawai da tsazun na karanta sannan a wata ayan ubangiji ta yake cewa allazina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana za ta fi hamrawul asad wani yazo ya ga wa sahabbai cewa kar ku tinkari kafiran nan sun fi karfin ku sahabbai sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan abun ya kara musu imani shine ubangiji ta yake cewa waɗanda mutane suka ce musu jama'a fa sun haɗu ku ji tsoron su sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai wannan abun ya kara musu imani saboda haka imani yana karuwa haka nan ubangiji ta ce huwa allazi anzala na sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim Allah shi ya saukar da nitsuwa a cikin zukatan muminai domin su kara imani doriya akan imaninsu so da haka imani yana da tsuwa kenan haka nan kuma imani yana raguwa don manzo Allah ta ce man ra'a minkum munkaran فليغيره بيده فإن يستئف بلسانه وإن يستئف بقلبه فذلك أضعف الإيمان wanda ya ga mummunan abu ana yi ya canja da hannunsa idan ba zai iya ba ya canja da bakinsa in ba zai iya ba ya canja da zuciyarsa wannan shine mafi raunin imani to kaga idan bai canja a zuciyarsa ba don zuciyarka kan ba wanda isa ya hana ka ka ki abu mummunan aiki ka ki shi a zuciyarka ba wanda isa ya hana ka don ba wanda zai shiga zuciyarka ya ga me kake yi to in ka ga mutum mutum ya ga mummunan aiki bai kiya zuciyarsa ba to ya tabbata imaninsa ya ragu domin bai yi abin da yake wajibi ba to haka nan dukkan sauran ayyuka na da na wajibi aka ce kai sai ba kai ba ka sani imaninka ya ragu abu na haramu aka ce kar kai sai ka je kai imaninka ya ragu don imani yana raguwa da me da sabon Allah sabon Allah kuma in ma ka bar wajibi ko ka je ka aikata haramu sannan manzo Allah sallama wani hadisi yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wanda yafi kowa cikan imani wanda yafi wanda yafi kyakkyawan dabi'a kaga mai kyakkyawan dabi'a mai cikakken imani ne wanda sa ba mai kyau bane ba kaga imaninsa naqis tauyayyen imani ne da shi sannan wanda yafi kyakkyawan ɗabi'a shi ya fi imani ga zai ga amru amma zai ya fi ɗabi'u masu kyau akan amru to zai ya fi amru mai imani kaga imani kenan wani yana fin wani sannan wani hadisi annabi alaihi salatu wassalam yace sannan wani hadisi annabi alaihi salatu wassalam yace man ahabba lillahi wa abghaba lillahi wa aada lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman hadisi ne hasan wanda imam ahmad ya ruwaito yace duk wanda ya so don Allah sai ka so abu ko ka so wani don Allah ka ki abu don Allah ka ba da kyauta don Allah ka hana abu don Allah manzala ta sama ce wannan wanda ya haka ya imaninsa ya cika da sonka da kinka don Allah kake yi in abu ya shafi addini sai ka ji kana son sa idan mutum mutumin kirki ne ba Allah ka ji kana son sa idan abu shirka ne ko sabon Allah sai ka ji ba ka son abu idan mutum kafuri ne ko fasiki ka ji ba ka son sa sai dai ka so shi in fasiki ne gurgudon imaninsa ka ki shi kuma gurgudon sabon Allah da yake yi ka ba da abu don Allah ka hana in ka hana don Allah kana je ai sabon Allah da abun idan mutum ya zama mai cikakken imani amma wanda kuma yana son wani abu ba don Allah ba ko yana kinsa ba don Allah ba zai bayar ba don Allah ba ya hana ba don Allah ba kaga wanda ya zama mai tauyayyen imani kenan bai zama mai cikakken imani ba ibnu abdul barri ya to ijma'i yace duk malamai sun yi ijma'i imani yana da yana riguwa yana tsuwa da da'a yana raguwa kuma da sabon Allah sannan akwai ayyuka da suke ƙara imani abubuwan da suke ƙara imani suna da yawa dukkan aikin da'a yana ƙara imani dukkan sabon Allah yana rage imani amma ga misalai na abubuwa masu ƙara imani babban misali na farko abin da ke ƙara mutum imani shine ilimi ilimi ka san Allah ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san addinin Allah ka san alqur'ani to wannan shine babban abin da zai kara maka imani idan baka san Allah ba baka san darajan Allah ba idan kaɗan ne sanin Allahnka to kaɗan ka sani daga cikin darajojin Allah subhanahu wataala wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka sanin darajan Allah haka nan alkur'ani wanda ya fi ka sanin sa ya fi ka sanin darajar wanda ya fi ka sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi ka imani so da ka imani yana karuwa da ilimi fiye da kowane irin aiki domin ilimi shi yake kara maka yaƙini a cikin imaninka yanzu tauhidin nan in ba a karanta shi ya za a yi imani ya karu kai ya za a yi kyau ma na ya karu kaga sanin Allah ne subhanahu wataala ta'ala Abdullahi bin Umar yake cewa ta'allamna al-imana thumma ta'allamna al-qur'ana fazidna imana mun koyi imani sannan muka koyi al-qur'ani sai muka ƙara imani kaga ilimi ne kenan ya ƙara musu mai imani saboda haka shi kansa imani koyonsa ake yi idan ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah akwai bukatan ka zo ka san me ma'anar la ilaha illallah me ma'anar muhammadu rasulullah wani abubuwa ne yake wajabta ka kudurta su domin ka tabbatar da la ilaha illallah da kuma muhammadu rasulullah wani abubuwa ne in ka yi su za su lalata maka tauhidinka ko kuma su tauye maka shi wannan shine in ka san wayannan abubuwan shine zai kara maka imani so zaka dole sai an san Allah an san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an san alqur'ani da sauran abubuwa na shari'a shi yasa ubangiji ta'ala ya ɗaukaka darajar malamai yace hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wanda suka yi ilimi suka san addinin Allah daidai suke da wanda ba su sani ba kaga ba su daidai ba sannan a wata aya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama malamai su suke da tsoron Allah al-khawf al-maqrun tazim tsoron Allah wanda yake haɗe da girmama Allah da ganin darajansa ta kololuwa wannan malamai da suka san Allah su suke da wannan amma mutum bai san Allah ba sai zai ji tsoronsa kamar yadda mutum zai ji tsoron kura kada ta kama shi ko wani abu kar ya cutar da shi sai yi wa Allah irin wannan tsoron domin kada ya masa azaba amma ka ga yanzu idan kana ganin darajan abu ko bai zai cutar da ba za ka ji kana tsoronsa don ba ka son abin da aka yi masa ya ji ba daɗi sai ka ji kurjini da tsoro ya kama ka to ubangiji subhanahu wataala in baka san shi ba ba za ka iya masa irin wannan tsoron ba amma in ka san shi to ne za ka ji tsoronsa tare da girmamawa tare da ganin kurgininsa saboda siffofinsa da darajojinsa da ka sani ubangiji ta yi yutil hikmata man ya sha wa man hikimata hikmata faqad utiya khairan kathira yana ba wa ilimi in ji ubangiji ta yana ba wa ilimi ga wanda ya ga dama shine ma'anar hikima duk wanda ubangiji ta ya bashi ilimi ya bashi alkhairi mai yawa to kaga babu alkhairin da yake ƙara imani kamar me kamar ilimi ko an baka yawan ibada ko an baka yawan zikiri ko wani abu bai kai a baka yawan ilimi ba bai zai ƙara maka imani kamar yadda ilimi na sanin Allah da manzon Allah da littafin Allah da shari'an Allah da addinin Allah zai ƙara maka ba saboda haka ilimi shine kojojwa abubuwan da suke ƙara imani dole ne a yaƙi jahilci a fahimci addinin Allah shi yasa duk mutumin da yake yana son addini amma bai damu ya fahimci addinin ba muka ce faɗa kawai yake yi in dai ka damu da addinin wallahi sai ka nemi ka fahimce shi don ba za ka bauta wa Allah da ka ka ce wai addinin Allah kake ba Allah ya tsara abun sa bai barka tsara bai barka ka tsara wa kanka imaninka da ibadarka da mu'amalarka ba dole sai ka nema to in kana son addini abu na farko a ga ka himmantu wajen kokarin fahimtar addini wannan shine ɗabi'a ta farko mai kyau wanda za ta nuna cewa kai bawan Allah ne ko mai son addini ne sannan kuma shine wanda zai kara maka imaninka fiye da yawan ibada sannan abu na biyu shine yawan ibada din al'amal al-iktisaru min al-amal salih ka yawaita ayyuka na gari ka yawaita ibada na farilla da na nafila ka tsaya ka kyautata su sannan ka nisanci sabon Allah wanda shine zai kara maka imani bayan ka san addini ka san Allah sannan kuma sai yawan ibada yawan da'a da nisantan sabon Allah to wannan shine ma'anan yazidu bi ziyadatil a'mal yana karuwa da karuwan aiki abu na uku shine azzikir wal fikir tina Allah ambaton Allah tunani a cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala abin da ake nufi da tina Allah shine tina Allah da siffofinsa da dukkan abubuwan da suke dacewa da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala shine mai iko akan komai shine mai ji wanda jinsa ya yalwaci komai shine wanda iliminsa ya yalwaci komai sai ka dinga tina shi da siffofinsa wanda babu wani abun halitta da yake siffantuwa da irin wannan siffofin jalla jalalu shi ya halittar nan gaba Shi ne mai azirtawa shi ne mai ba da lafiya to ka dinga tina Allah irin wannan tina duk siffofinsa da suka dace da shi masu nuna darajansa ka dinga tina su sannan wa tilawatu kalamihi wa ayatihi ka dinga karanta maganar Allah da ayoyinsa ka karanta alqur'ani zai ƙara maka imani zai ƙara maka tauhidi da maganganun Allah subhanahu wa ta'ala ko da ma ba na alkur'ani ba ko wanda suka zo a cikin hadisi kudusi ko makamancin wani sannan sai ta bana abin nan wanda ya faɗi wannan magana ce fa innahu yudimu isa da qalbi bil khaliq malai suka ce saboda yana dawamar da saduwar zuciya da mahalicci in kana fina Allah da darajojinsa da siffofinsa kullum kana tare da shi kenan zuciyarka ba ta rabuwa da Allah wa qillatu turisu nisyana wal ghaflata anillahi azza wa jalla amma karancin tina Allah yana gadar da mantuwa da rafkana ga barin Allah subhanahu wataala sai ka rafkana ka manta da Allah duniya ta dauke ka ko kuma shugabanci amma in kullum kana fina Allah kana tare da Allah sannan abin da ake nufi da alfikir shi kuma tunani shine idamatu ru'yati sun'illahi bitafakkuri fi makhluqatihi wan nazari ila ayatihi wa mu'jizatihi shine ka dinga dawamar da tinaninka da kallonka izuwa ga halittan Allah halittan sama halittan ƙasa halittan bishiyoyi halittan mutane da dabbobi dukkan halittan Allah subhanahu da alamun ayoyin Allah da mujizojinsa ka dinga ainihin duba su za su ƙara maka imani wani yace wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin kowane abu akwai alama da take nuna Allah shi kaɗai ne saboda haka ka kalli sama a yanda take a gini ba gufan da ya tokare ta kuma ba ta faɗo kan jama'a ba ka duba ƙasa ba wani abu ne ya tokare ta ba za ta kurma da jama'a ba ka duba adadin mutane kowa da irin siffarsa da ɗabi'arsa ka duba dabbobi kowanne da irin kalolinsu ga bishiyoyi ga tsuntsaye ga tsuntso da kiyashi da mai kome in ka duba cikin halittan Allah subhanahu wataala za ga akwai hikimomi zai kara maka imani da ubangiji subhanahu wataala ubangiji ta ce inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بائلا سبحانك فقنا عذاب النار وبنجي تعالى caccanjawa cikin halittan sammai da ƙasai da caccanjawan dare da rana dare ya zo rana ta zo la ayati li ulil albab akwai ayoyi ga masu hankali ka duba sama ka duba ƙasa ka duba dire ya zo yini ya zo yini ya tafi dire ya zo amma masu hankalin da suke fahimtar wannan su ne ya yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi su ne masu ambaton Allah ko a tsaye ko a zaune ko kuma suna kunce a kowane hali ba sa mantawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan wai na fi khalqi samawati wal suna tsayawa su kalli sama da ƙasa su yi tunani sai su dinga cewa rabbana ma khalaqta hadha ba'ilan ya Allah baka halicci wannan don wasa ba sama da ƙasan nan ba don wasa ka halicce su ba subhanaka farki ya tabbatar maka ba ka siffantuwa da wata siffa wanda ba ta daraja ba faqina azaban na ya Allah ka kiyaye mu daga azaban wuta wannan mumine bayin Allah masu hankali su suke yin wannan hakan din kuma sai kara musu imani ko da imani yana karuwa da irin waɗannan ayyukan da makamanta sannan abu darda radiyallahu anhu sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi yace min fiqi al-abd an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu wa min fiqi al-abd an ya'lama ayazdadu huwa am yanqus yana daga cikin fahimtar mutum ya zama mai fahimtar addini ko wayewar mutum ya dinga bibiyan imaninsa ya gane imaninsa ya ragu ne ko ya daɗu imaninsa daduwa yake yi ko raguwa yake yi wannan alaman cewa mutum ya san abin da yake yi ke to kaga wannan sai kaga mutane musulmi sun kana kenan wane ne yake tsayuwa ko da a sati ne sau ɗaya ya yi tunanin imaninsa raguwa yake ko daduwa yake yi yana da wuya a samu balle tana kullum kullum yadda za a gane yana da tsuwa shine kana daɗa yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a raguwansa kuma shine me kana ƙara sabon Allah to wannan har a zuciyanka sai ka ji tasirin hakan din in kana yi wa Allah da kana ibada har a zuciyanka sai ka ji tasirin imanin ka yana da duwa idan kana sabon Allah ko kana barin wajibi har a zuciyanka sai ka ji tasirin cewa imanin ka yana raguwa ka tsaya tsaf ka yi wannan tunanin kullum ka dinga yi ko ko koyaushe ka dinga yin wannan wannan shine alaman ka san abin da kake kin sai na Umar radiyallahu anhu yana kiran sahabbai yace musu halummu nazzat imanan fa yaskuruna Allah azza wa jalla ku zo mu ƙara imani jama'a sai tattara sahabbai a zo a zauna ana ƙara ana ta tina Allah subhanahu ala Allah shi halicci kaza shine mai kaza shine mai siffa kaza shine mai kaza shi abu kaza shi ya bada kaza sai su yi ta tattauna wannan wannan din sai ya ƙara musu imani wannan yana tabbatar mana cewa imani yana karuwa da tattaunawa na addinin musulunci ka zo makaranta ka zauna a yi karatu a tashi ka ji imaninka ya karu shi yasa majalisi na bayan Allah kullum haka zo ƙara imani ake yi haka bayan Allah na gari suke shi yasa ka ce zo mu tafi majalisin malam wani mu ƙara imani suna nan amma idan mutum ya sa hayaniya a majalisi na ilimi to wallahi ba imanin da za a ƙara idan an zo majalisin sai dai a yi dariya a tashi ko a yi kabbara a yi nishadi a juya a tafi ba wanda imanin sa ya karu kai ba wanda ilimin sa ma kila ya karu ballanta na imanin sa to dole ne majalisi na ilimi ya zama ana ƙara imani kamar yadda sahabbai suke haɗuwa kamar yadda Umar bin Abdulaziz yake tara malamai yace ku zo mu tattauna mu ƙara imani dole ne zamana majalis na ilimi suna ƙara mana imani ibnu abi zai alqairawani a cikin risala ya tattaro mana dukkan wannan karatun da muka yi na ma'anar imani da kuma daɗuwar imani da raguwarsa a cikin risala duk kun karanta aqida ko su sun karanta yana cewa wa annal imana qawlun bil lisani wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarihi yazidu bi ziyadati al amali wa yanqusu bi naqsiha fa yakunu fiha an naqsu wa biha ziyada ولا يكمل قول illa إلا Amal. ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا إلا بموافقة السنة shi za muka ce tauhidin risala bayi da damuwa tauhidi ne na ahlus sunna jama'a tauhidi ne na magabata kaga duk bayanan nan da muka yi shi bai samu wannan matsalan ba takaitawan ma da imamu dahawi wajen bayanin imani shi mai risala bai takaitawa amma in an zo karanta risalan ana wannan tunanin a yi dabburi a fahimci mai risala yake faɗa me yake nufi ka karanta ka gane me ma'anan imani imanin ka ya ƙaru idan kana karanta risala wannan ne aka rasa galibi kawai ana karantawa fassara a wuce amma me ya koyar in ɗabbaƙa shi in dinga tina shi wannan shine wanda yake da wahala gashi abin da mai risala yace wa annal imana tabbas imani qaulun bil lisan abu ne da ake faɗansa da harshe wa ikhlasun bil qalbi kuma ake tsarkake Allah da shi a cikin zuciya ma'ana zuciya ta kudurta shi kenan wa amalin bil jawari da kuma aiki da gabbai kaga aqidatu dawiya bai kawo wa amalin bil jawari amma mai risala ya kawo wa amalin bil jawari da aiki da gabbai yazidu bi ziyadati al amal shi imani yana karuwa da karuwan aiki in ka ƙara da'a ka ƙara ibada sai imani ya karu wa yanqusu bi naqsiha kuma yana tawaya imani idan ka rage aiki ma'ana idan ka bar wajibi ko kuma ka je kai wani sabon Allah sai imani kai ragu kaga ya tabbatar mana da bayanin imani kamar yadda magabata suka faɗa da kuma cewa imani yana raguwa yana daɗuwa kamar yadda ita ce aqida ta gaskiya sannan yace fa yakunu fi an-naqas wa bi ziyada saboda haka imani sai ya zama a cikin ayyuka ake samun tauyewan imani ko kuma ake samun karuwan imani in ka bar aikin imanin ka ya ragu idan ka ƙara aikin imanin ka ya karu sai ce wala ya kamulu qaulul imani faɗan imani kawai da baki baya cika illa bil amal sai kai aiki imani kawai ni mumini ne dole sai kai aiki in ba haka ba imani ka ba cikakke bane wala qaulun wa amal aiki faɗan imani da baki da aiki da gabbai baya cika imani illa biniya sai kayi ikhlasi kayi aikin don Allah kaga ka aikata imanin ka faɗa da baki sannan kuma ya zama don Allah kake ayyukanka to wannan sune wanda za su cika maka imanin ka su ƙara maka imani ka kenan dole sai an samu me al-ikhlas yace wala qaulun faɗan imani baya tabbata wa amalun aikata shi baya cika shi ya tabbatar da shi waniyatun yin ikhlasi kawai da waɗannan abubuwan baya tabbatar da shi illa bi muwafaqati sunna fadan imani da aikata imani da yinsa don Allah baya tabbata illa bi muwafaqati sunna sai ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ba abun da ya bari imani yana karuwa da aiki aikin kuma ba zai kara maka imani ba sai ka yi shi don Allah kuma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine irin aikin da yake kara imani to kaga wannan shine bayanin ibn abi zaid littafi kusa kusa duk ɗalibin ilimi yana da shi amma kuma ana aiki da wannan duk aikin da kake yi na ƙara imanin kana yinsa don Allah kuma a bisa dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kana ɗaukan bidiyoyi ne ka zo ka yi kamar da su ayyukan addini ko kuma kana yin addinin ka ne don talle ka tallata mutane kana yi kana nishadi ka gaya wa jama'a cewa kai mutumin kirki ne bawan Allah kagan kai haka babu ikhlasi kenan to wannan abubuwan in ba tabbaka su ba to gaskiya imani kam ko akwai shi tauyayyen imani ne dole sai imani ya tafi akan wa'annan ka'idodi da ibnu Abiz iz ibnu abun nan ibnu abi wanda ibnu abi zaid al-qirawani ya bayar domin su ne suka dace da duk ayoyin da muka karanta a baya da dalilai da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka imani a baki ka faɗa zuciyanka ta kudurta gabanka su aikata kuma yana da tsuwa yana raguwa yana da tsuwa da da'a yana raguwa da sabon Allah ka daina sabon Allah kar imanin kai ragu ka ƙara da'a don imanin kai ƙaro da'ar da za ka yi kuma ibadar ba za ta ƙara maka imani ba sai ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka yi ta don Allah amma wani ne ya kirkiro maka ko sai ka kirkiro aikin banza kake yi idan ka ta kamar yadda ta zo a shari'a amma ba don Allah kai ba don a ba maka ko a ce kana yi shi ma aikin banza kake ubangiji subhanahu wataala da zai karbi ka ba ubangiji ta'ala ya kara mana imani ya karba mana ayyukanmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanda mai tambaya yana cewa Allah shi gafarta malam <clears throat> na yi rantsuwa daban-daban har sau biyu akan zan aikata wani aiki sai daga baya ban aikata wannan aikin din ba. <clears throat> To idan zan yi azumin kafara zan yi guda shida a jere ne ko dai zan yi uku daga baya in zo in yi uku ko kuma wai zai iya yi kuma kafin ramadan ko in bari har sai bayan ramadan bismillah wa salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala abin da yake cewa kafara ta kama shi guda biyu domin yayi rantsuwa har guda biyu saboda haka kafara biyu shine idan kafara ta kama ka ba wai maganan azumi bane tukun zaka tafi abinda ubangi ta ala yake cewa la yu'akizukum Allahu lagwi fi aymanikum walakin yu'akizukum bima aqadtum al-ayman fa kaffaratu idyamu asharati masakin min awsad ma tudimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin ubangi ta ala da zai kama ka ba kai lagwi yamin eh wallahi ko a'a wallahi su gudda baka ba ka nuna ba ka rantse ne ka kullara rantsuwa ba amma idan ka kulla rantsuwa ka fara ta kama ka mun lace ka kafaran shine ka ciyar da miskinai guda goma ko kai musu tufafi miskinai guda goma ko kuma ka inta bawa ko baiwa idan ka nemi wannan karisa shine nan faman lam yaji wanda bai samu ba fa musalata ta yami sai azumin kwana uku saboda haka baya halatta kai kafara da azumin sai in ba ka da kuɗin da zaka iya ciyar da miskinai guda goma na fata ana fahimta nan saboda haka galibi mutum ya rantsuwa sai tafi azumi saboda azumi ba ibada ce ta kuɗi ba tafi sauki kai azumin kwana uku to shari'a ba ta ce kai azumin ba sai in ka rasa ciyar da miskinai din idan ka tana da kuɗin da zaka ciyar da miskinai zaka ciyar da miskinai guda ashirin kenan shine ka fara rantsuwan ka guda biyu in kuma baka da wannan kuɗin da zaka ciyar da su ko ka tufatar da su ba bayi yanzu to abin da yake wajibi akan ka shine kai azumi kai azumi guda shida azumi guda shida ne in ka ga dama kai su a jere in ka ga dama kai uku ka huta daga ba kai uku ka huta amma kai su kafin ramadana ko bayan ramadana abin da yake wajibi shine kai su kafin ramadana domin wannan sun riga sun zama wajibi a kanka ramadana kuma bai zama wajibi a kanka ba tukunna saboda haka lalle ka sauke wannan wajibin sai dai in wata lalura ne ta sa baka yi ba har ramadana ya shigo wannan dole ka bari sai ba ramadana amma in ba lalura wajibi ne wanda ya zama na ka gaggauta ainihin biyansa domin kada ubangiji ta za tambaye ka na'am menene hukuncin sana'ar sa kade-kade a cikin hansi na mutane haramun ne Kade-kade haramun ne sana'ar sa su kuma taimakawa ne wajen aita ta kaɗe-kaɗe din ubangiji ta wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku taimako akan aikin sabon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu sallah ga wanda yake makwabcin masallaci sai a cikin masallaci to ni kuma idan na yi bacci wata rana sai in makara bana samun tashi in zo in sallan jam'i sai saboda kunya sai in tsaya in yi sallan jam'in din tare da mata na shin sallan yayi wannan hadisin la salata li jaril masjidi illa fil masjidi hadisi ne wanda bai inganta ba malamai hadisi sun ce hadisi ne da'ifun jiddan mai rauni kwarai in an ce hadisi da'ifun jiddan kina cikin isnadin sa akwai rawi da ake ce masa matruk wanda malamai hadisi suka sa masa siffa matruk ma'anan mataruk ana tuhumansa da ƙarya a hiransa da jama'a yana ƙarya ko bai taba ƙarya a hadisi ba ba za a karbi hadisi wajensa ba sannan hadisin kuma zahirinsa ya yi karo da hadisai ingantattu domin in mun tafi akan wannan hadisin kenan in kai sallan ka kai kaɗai a gida ba ka ba dole sai ka zo masallaci makwacin masallaci kuma gida arba'in ma makwacin masallaci ne ka kenan kowa bai halatta ya sallah ba sai a masallaci to wannan ya yi karo da hadisin da manzala sassama yake cewa ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura Allah ya sanya mini kasa ta zama wurin sallah sannan kuma ta zama abun yin tsarki taimama kenan in babu ruwa har ma a ƙarshe hadisi yace duk inda sallah ta same ka kai sallah a wurin nan ma masallaci ne sannan da hadisin da manzala sassama yake cewa salatul jama'ati afdalu min salatin rajuli fi baitihi bi 25 daraja sallan jam'i ya fi mutum ya salla a gidansa da daraja ashirin da biyar to kaga da aka ce ta fi mutum ya salla a gidansa da daraja ashirin da biyar a sai salla a gidan ma tana da daraja to wannan shine yake nuna idan kai salla a gida sallan ka tayi amma fa ka yi sallah a masallaci shi ya fi falala ko da ba jam'i ba ne ballantana jam'i ne kuma wajibi ne ka zo ka yi salla a masallaci saboda haka sallan da kai da matarka sallah ta kubuce maka kai da matarka wannan ba kai laifi ba kuma sallan ta yi tunda dai jam'i ya kubuce maka daga cikin wasu sahabbai akwai wanda idan suna tafowa masallaci kamar Abdullahi bin Mas'ud idan ya ga an yi jam'i abin nan an tashi daga jam'i ana dawowa to maimakon shi kuma yana tafiya masallaci juya wannan sai ga dan jagoransa mu juya mu koma man la yastahi minan nas la yastahi minallah wanda ba kunyan mutane ba kunyan Allah sai ce akwai abun kunya a ce na makara ba zo masallaci ba ana ta juyawa ne kuma ina sai koma gidansa yayi sallah to amma wannan a riga an yi jam'i ne in ba a yi ba fa dole ka ka zo masallaci ka bi jam'i na'am wasu mutane suna kafa hujja da wannan magana na ibnul qayyim na cewa qalal Allah da qalar rasulu akan karatun boko waswasi ne na shaytani menene gaskiya wannan magana to wannan magana ne farko ba ibn qayyim ne ya faɗe ta ba imamu shafi'i ne ya faɗe ta yace kullul ulumi siwa alqur'ani mashgalatun illa alhadith wa illa alfiqh fi ad-din wannan magana yayi ta ne yana yi wa ahlul kalam raddi masu ilmul kalam wanda suke shigowa da hankalinsu wajen ilimin tauhidi su aje qur'ani a gefe hadisan manzo Allah sallallahu a gefe sai su yi amfani da hankalinsu a wajen karantar da tauhidi ko fahimtar tauhidi sai suka yi ta shigo da abubuwan da ba tauhidi ba da hankalin su kawai suka mai da shi tauhidi to shine yake cewa dukkan ilimin da ba alqur'ani ba ba hadisi ba wannan waswasin shaidan ne domin shaidan ne zai sa maka aqidar ka kenan ba Allah ne subhanahu wataala ba to wannan baitin a wannan ma'anan kawai za a bar shi cewa ilimin addini daga alkur'ani da hadisi ake ɗaukansa ba daga hankali ba in ka sa hankalinka to wannan ya zama waswasi na shaidan amma ilimin zamani wannan bai shiga cikin maganan addini ba ilimi ne na sana'a sana'o'i ba su da iyaka kuma koyon yare ba a maka iyaka ba kowane yare ka je ka koya a duniya babu daman ka ce tunda ni ba kula ta ni ne haramun ne in koyi hausa ko wannan ba haushe ne haramun ne koyi kanuri ko kuma wannan babarbare ne haramun ne koyi larabci ko balarabe ne haramun ne koyi turanci saboda ba bature ba ne baka da wannan dalili in kuma ka haramta akwai turanci to ka haramta akwai ma dukkan sauran roka na duniya kowa sai ya tsaya akan yarensa kawai wannan kuma baka isa ba shin ya halarta mutum ya je wurin malamin da yake ganin cewa ya fi shi tsoron Allah ya roƙe shi da cewa ya yi masa addu'a kan wata matsala da yake da shi ko bai fi ka tsoron Allah ba ma za ka iya cewa ya taimaka maka da addu'a domin ya zo a hadisi duk da wasu malamai sun raunana shi amma wasu sun inganta shi sai dina Umar zai tafi umra manzo Allah sallallahu ya ce ya Umar la tansa na fi ka ya Umar kar ka manta mu a addu'ar ka ya Umar haka manzo Allah ya faɗa la tansa na fi ka ya Umar kar ka manta mu da addu'ar ka ya Umar da Umar da manzo Allah sallallahu ya wasallam tsoron Allah kaga ba za ka ma tambaya ba so da haka ba shari'i ne sai ya fi ka tsoron Allah ba za ka yi neman addu'a ballen tana kuma ya fi ka tsoron Allah na wani lokaci idan na zo wajen mahaifiyata idan na kira ta da hankali in ba ta ji ba sai in ɗaga murya in kira ta da ƙarfi to shin wannan matsaya ne to ai kira da karfi akwai wanda akwai ladabi a cikin sako wanda babu ladabi da ka daga yanayin da ka kira din za a gane ka karrama ta ka daraja ta ko baka daraja ta ba da ka kira na mutunci ake so kamata abin nan eh, abin nan waqfi lahum ma jana zulli min menene ayan take cewa wa qul lahum qawlan karima ka gaya musu magana mai daraja ta darajawa qawlan karima ka ubangi ta zake wannan ya rage naka ka daga murya ko baka daga ba abin da ake bukata maganar ta zama ta darajawa ne na sai ce mata ta ce na ce da ita idan in har ta fita waje ba tare da izini na ba akan aurenta sai bana na wani lokaci wani larura ya samu yaro ba lafiya kawai ta ɗauki yaro ta tafi da shi to shi akan aurenta din ne So wannan za a duba niyanka domin akwai alba'is albin nan ya tabbata hadisi manzon Allah sallama al ala niyatil halif irin wannan rantsuwan ne niyya abun nan rantsuwa a bisa niyan wanda ya rantsi ne idan lokacin da kace in ta fita daga gidanta akan aurenta daga gidanka akan aurenta kana nufin ko da lalura ko ba lalura to in ta fita shikenan auren auren ya mutu ta sako amma in yawan fita take ba da izinin ka ba sai ka ce in kin fita akan aurenki amma baka hararo maganan lalura ba ma a lalura kan kai ka yadda ka za ta iya fita lalura to wannan babu wani damuwa auren bai ɓaci ba misali yanzu kaga akwai gobara za ta iya faruwa a gida sai ka ce ka ko da gobara ne kada ta fita kaga ba za ba za ba za ka yi wannan niyan ba haka abin da ya shafi wasu lalurori wanda dole sai ta bar gida wannan bai zai shiga ba amma in niyyarka ka hada da koda da lalura to tana fita kawai aure ya mutu saboda haka wannan sai ka koma kai a zuciyanka kana nufin ko akwai lalura sai mu ce ta saku ko kuma a'a sai dai inda lalura matarka bata saku ba na eh, shi kuma wannan yana cewa menene matsayin saboda son da nake wa wani malami na idan in na yi masa magana misali in na kira shi sai in ce masa radiyallahu anhu don saboda wani makamantar iri wannan magana da saboda sun da nake masa eh, asali addu'a ba ta da matsala ka ce wa mutum radiyallahu anhu kana nufin Allah ya yarda da shi to amma duk abin da za a zo a dinga faɗansa domin a girmama mutum a wuce gona da iri shari'a ba za ta yarda da wannan ba domin asali radiyallahu anhu sahabbai ne ake gayawa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ambace shi sai ka ce sallallahu alaihi wasallam saboda wani ta ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima sahabin an ambace shi sai ka ce radiyallahu anhu saboda me ubangiji ta ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tata shajara sannan ya ce as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu da aka Allah ne ya siffanta su da wannan siffa yace ya yarda da su to in an ambaci sahabi sai ka ce radiyallahu anhu amma wani malami daban wanda ba sahabi ba in an ambace shi bayan ya rasu sai ka ce rahimahullah wannan shine abinda magabata suke yi malamai ahlus sunna wal jama'a magabata na kwarai duk malamin da aka ambata sai a ce rahimahullah me ma'anar rahimahullah Allah ya ji kansa wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira duk mamace yana bukatan ka nema masa gafara ka ce Allah ya ji kansa rahimahullah in kuma yana raye aka ambace shi sai ka ce hafizahullah Allah kiyaye shi Allah kare masa imaninsa don santsi zai iya daukan mutum kashi da imani da tsoron Allah aqida ingantacciya sai zai zame a wani wuri santsi ya dauke sai ga ya zo ya ta kira kan wasu abubuwa wanda ba haka bane to sai ka ce hafizahullah Allah ya kiyaye shi amma wannan din ma ba wai a'a da an kira sunansa duk wuri sai ya ce hafizahullah wannan rudu ne kana neman ka kai shi inda Allah bai ka fada a zuciyanka ai addu'a ce sai ka faɗa a zuciyanka saboda haka sai ka masa addu'a kyakkyawar addu'a amma ka ce masa radiyallahu anhu wannan in a zuciyanka ne ka faɗa babu laifi amma a ambace cikin jama'a ce radiyallahu anhu wannan ka son ka kai shi wani matsayi ne wanda bai je ba ko kuma yana nan a wurin a ambace shi dole sai a ce radiyallahu anhu wannan kana so ya dauki kansa ya kai kansa matsayin da Allah bai bashi bane kuma za ka sa masa rutsu a cikin kokolwansa da da da addininsa saboda haka a daina taimakawa shedan akan al'umma shedan fa so yake ya tura ka ya nuna cewa kai kololuwa ne ya baro ka sai ka halaka sai ya kyale ka to mutane kuma su suke angiza mutum su taimakawa shedan su je su halakar da shi sai su kai shi kololuwa ana ce maka radiyallahu anhu me rage maka ko za a shashafa riganka ko za a zo duk inda kake a kewaye ka a dinga yi maka wasu abubuwa mala wai ana neman ka da sauransu wallahi wannan bai dace a musulunci ba Abun da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai ake tabarruki da jikinsa ko da wani abu da ya amfani da shi zaka taba jikinsa don neman albarka in ya sha ruwa ka sha ruwan ragowan don neman albarka in ya taba abu ya taba abu ka taba saboda me neman albarkan wannan abu amma in ba manzon Allah sallallahu alaihi ba wanda ake neman albarkansa da taba jikinsa ko kuma wani abu ko wani abincinsa ko ya tofa yawo a tare yawo ko kuma ainihin ya yi rago ya yi alwala ya rage ruwa a zo ana warwaso wannan ainihin alwala din ruwan alwala din ba a yin wannan manzo Allah in yayi aski za a rarraba wa sahabbai gashi saboda su samu albarkan wannan gashi din shi kada yake banta da wannan shi yasa babban dalili shine ba a wa Abubakar ba bayansa ba a wa Umar ba ba a wa Usman ba ba a wa Aliyu ba ba a wa Abu Hanifa ba ba a wa Imam Malik ba ba a wa Imam Shafi ba ba a wa Imam Ahmad ba kaga dole ne zo bayan su ai ba bai kai su daraja ba to inda a ce ana yin wannan tabarrukin ba wa manzon Allah sallallahu alaihi ba da an yi wa wayannan bayin Allah to da ka sai a takaita sannan kuma zai jawo wannan mutumin a bashi darajar da bai kai ba ko a bauta masa yana raye ko kuma bayan yaro sun an binne shi a dinga ziyaran sa ana tawafi ana zuwa ana zikiri a wurin ana bauta masa kaga shikenan sababin wannan girmamawan ta jawo an lalata mutane a su Allah sauke likita likita ya na saboda wata cuta da ta same ni sai ya umurce ni da cewa sai na kawo mani na an gwada to sannan ya ce da ni kuma kada in kawo shi ta hanyar saduwa da iyalina sai dai in yi amfani da wani abu daban wanda zai fitar mini to shi malam ya